我说：“肯定爱叶剑华，管你几个。” suka rage domin gudanar da zaɓuka musamman na shugaban ƙasa wanda ita hukumar zaɓe tun ta riga ta dage shi har zuwa rana 23 ga watan Fabrairu da muke ciki kawo yanzu. Yanzu haka dai 'yan takara na ci gaba da bibiyar jama'a don ganin cewa sun samu ƙuri'unsu. a ranar talatan nan an ga ita jam'iyyar pdp ta kirawo taron kwamitin zartarwa na jam'iyyar domin tattaunawa kan batun da suka shafi ita jam'iyyar da kuma irin yadda tunkari jam'iyyar baki daya haka ma an ga jam'iyyar apc a ranar litinin da ta gabata kakashin jagorancin shugaban kasa Muhammadu Buhari inda suka tattauna kan batun da suka shafi zaɓe yayin da shugaban kasa Muhammadu Buhari ce ne fa jami'an tsaro sun tayi haika na tabbatar da cewa sun dakil dukkan wani abu da ka iya haifar da matsaloli kawo yanzu. Nayib Ahmad ne ke maka sallama a cikin shiri na 29 na shekara ta 2019 kafin jin dukkanin wayannan bayanai sai Ali Gora ya karanto mana labaran siyasar duniya. Shugaban kasa Muhammadu Buhari ya ce har yanzu wasu hukumomi a karkashin gwamnati sun daina karkatar da kudaden jama'a ba. Buhari ya kuma yi zargin cewa wasu sun ki su zuba hakikanin kudaden shiga da hukumomin su ke samu a asusun gwamnati. Shugaba Muhammadu Buhari ya bayyana haka ne yayin da yake rantsar da jami'an gudanarwa na hukumar ICPC a fadar shugaban kasa da ke Abuja. Buhari ya buƙaci sabon shugaban hukumar ICPC haɗa kai da bangaren gwamnati domin zakulo hukumomin da ba su zuba kudaden shigar su a asusun gwamnatin tarayya. Rahotanni na cewa gwamnan jihar Kano Abdullahi Umar Ganduje ya ɗauki matakin dagula lissafin gangamin yakin neman zaben jam'iyyar PDP a jihar. Wata Gandujiya ta ce yanzu ha ya ba da umarnin rufe dukkan filayen wasanni yayin da ya rage kwanaki kaɗan jam'iyyar PDP ta gudanar da gangamin yakin neman ta a birnin Kano. Bincike ya tabbatar da cewa Atiku Abubakar da tawagar jigajigan jam'iyyar PDP sun ƙudiri aniyar gudanar da taron gangamin yakin neman su a filin wasa na Sani Abacha ko kuma Kano filin da ke cikin birnin Kano. Gwamna Ganduje da ya ba ma'aikatar kula da harkokin wasanni ta jihar Kano umarnin rufe filayen wasannin biyu da sunan gudanar da wasu ayyukan gyare-gyare da inganta gine-ginen su. Wata majiya daga fadar gwamnatin jihar ta tabbatar da cewa Ganduje ya ɗauki matakin ne domin da dagula lissafin gangamin jam'iyyar PDP da aka shirya gudanarwa a jihar. Jam'iyyar PDP ta ce babu wata rigima ko rashin jituwar da ta faru akan kudaden yakin neman zaben ta a baya ko kuma yanzu. Kakakin jam'iyyar PDP na ƙasa Kola Ologbadin ya bayyana haka a Abuja inda ya ce zargin da wasu ke yaɗawa abin dariya ne kuma yarinta ce da rashin tunani. Ya ce suna sanar da irin farin jinin da Atiku Abubakar ke ƙara samu a kullum shi yasa kawunan 'yan jam'iyyar ke haɗe suna jiran samun nasara kawai bayan an kammala zaɓe. Ologbadin ya ƙara da cewa jam'iyyar APC ce ke yaɗa jita saboda jan haushin yadda PDP ke ƙara samun karɓuwa ga miliyoyin 'yan Najeriya. Mutane sun kaurace wa gangamin yakin neman zaben gwamnan jihar Jigawa Muhammad Badar Abubakar a karamar hukumar Gagarawa. A ranar Talatin nan ne aka shirya gangamin yakin neman zaben Badar a kananan hukumomin Gagarawa da Kazauri. Akalla mutane goma sha bakwai ke takarar kujerar gwamnan a jihar Jigawa sai dai 'yan takarar jam'iyyun SDP da PDP sun fi zama barazana ga Badar na jam'iyyar APC. Jama'ar karamar hukumar Gagarawa dai sun kaura cewa gangamin yakin neman zaben Badar ne domin su nuna fushinsu akan kwace musu gonaki da gwamnati ta taba wasu bakin haure damar yin noman rani. Wani mazaunin karamar hukumar Idris garin Ciroma ce jama'ar da aka karbi gonakinsu suna zargin gwamnatin jihar da nuna musu fin karfi saboda ba a biya su kuɗin fansar gonakinsu ba rahotanni na cewa an gudanar da jana'izar mutane goma sha hudu da yan bindiga suka kashe bayan sun wa garuruwan tulun wadan mai jatau da ruwan ɓaure da ke jihar zamfara daga cikin mutanen kuwa har da yar uwar sanata kabiru mara hajiya hadi wadda yan fashe suka harbe kafin su yi awon gaba da mai gidanta jihar zamfara dai ta daɗe tana fama da matsalar taɓarɓarewar tsaro kuma yanzu haka mutanen kauyuka da dama na ci gaba da tsallake muhallinsu saboda ƙaruwar hare-haren 'yan ta'adda an dai fara jana'izar hajiya sa'adatu da aka fi sani da da lakafin ahadi ne da safiyar talatin nan a garin Wonaka da ke gundumar ruwan bauri bayan yan fashin sun sa bindiga sun harbe ta a baki an dai fara jana'izar hajiya sa'adar da aka fi sani da lakafin ahadi ne da safiyar talatin nan a garin Wonaka da ke gundumar ruwan bauri bayan yan fashin sun sa bindiga sun harbe ta a baki yayin da aka bindiga buraki goma sha uku a tudun wadan mai jatawo baya ga mutanen da yan ta'addan suka kashe sun kuma sace mutane biyu a garin ruwan bauri sai kuma daya a garin kundumo da yan gwar dinya inda suka sace wata mata kamar yadda wani basalakin yankin ya shaidawa manema labarai. Thank you. cewa dukkanin jam'iyyun siyasa riga sun sake fantsama zuwa waɗanda suke kallon cewa za su kada musu ƙuri'u tare da jawo hankalinsu kan zaben da za a yi a ranar asabar ɗin mai zuwa idan Allah ya kai mu ana kallon cewa abubuwa suna tafiya yadda ya kamata kawo yanzu duk da yake ita hukumar zaben tun ta riga ta ba da uzurranta na ɗage wancan zaben da aka yi kawo yanzu an ga jam'iyyar APC ƙashin jagorancin Adamu Shimole wanda shugaban ƙasa Muhammadu Buhari ya ci wancan taron na masu zuwa tsakiyar jam'iyyar APC inda suka tattauna kan yadda za a gudanar da zaben yayin da aka ga waɗansu daga cikin gwamnonin jam'iyyar apc din halarci wancan taron don ganin cewa abubuwa sun tafi yadda ya kamata a lokutan zaben baki daya yayin da jam'iyyar pdp a ranar talata nan ta kirawo taro na kwamitin zartarwa na jam'iyyar domin tattaunawa kan yadda za a bullo ma al'amarin musamman dai na sha'anin zaben shekara ta 2019 wanda ita kuma zaben tun ta riga ta tafi baki daya da kuma sha'anin da ya shafi magana tsaro kawo yanzu da irin abubuwan da ake kallon cewa akwai buƙatar a tsoma baki da kuma irin tafiyar da ake yi na tabbatar da cewa zaben an yi shi lami lafiya lau an ji shi shugaban kwamitin zaman lafiya na Najeriya kuma tsohon shugaban kasa Abdullahi Abubakar na cewa abubuwa suna tafiya yadda ya kamata domin dukkanin yan takarar sun riga sun rattaba hannu kan cewa dukkanin abubuwan da suka biyo baya za su rungumi kaddara idan mutum ya faɗi ne idan kuma suka shafi magana tashi hankali ne kowanne zai kirawo magoya bayansa su tabbatar da cewa sun kame waje guda kuma sun yi aikin da ya kamata baki daya to koya yan Najeriya ke kallon wannan tafiya ta ranar Asabar lokaci ne kadai ka iya tabbatar da shi akan batun da ya shafi sha'anin tsaro da kuma irin rayuka da aka kashe musamman a 'yan kwanakin can a jihar Kaduna kaduna a karamar hukumar kajuru an ga gwamnan jihar kaduna nasu ahmad al-rufai a fadar shugaban kasa da shi da waɗansu daga cikin gwamnoni guda uku wato jihohin adamawa da kuma borno da shi kuma gwamnan jihar kaduna inda suka tattauna kan batun da shafi sha'anin tsaro wakilinmu na fadar shugaban kasa hassan umar faruk ya tattauna da shi gwamnan jihar kaduna ma nasu ahmad al kan batun da suka shafi sha'anin tsaro da kuma yadda ya labarta masa cewa sibita jana sun najeriya ta dukkanin jami'an tsaro sun tabbatar da cewa za a yi zaben lami lafiya lau inda ake ganin akwai matsaloli za a tura jami'an tsaro domin su kwantar da tarzoma insha Allah zaɓe zai yiwu kuma ko sati da ya wuce da ba badin an ɗaga zaɓen da bayan Allah da za a yi zaɓe lafiya domin wayannan wurare da suke da tarihin tashin hankali a da ko a yanzu duka mun zauna da jami'an tsaro da kwamishina na 'yan sanda wanda ke gefe na da shugaban sojoji na da ke kaduna da sauran jami'an tsaro mun zauna mun dudduba tarihi tarihin wuraren nan kuma mun ɗauki matakai wanda za mu tabbatar cewa akwai jami'an tsaro da za su kare mutuncin kowa ya fito ya zaben shi lami lafiya maganganun da shugaban ƙasa ya jiya wanda ya nuna cewa duk wanda ya ƙoƙarin satan kayan zaɓe ya ba jami'an tsaro dama su ɗauki duk matakin da ya kamata ya taimaka mana sosai domin mu a jihar kaduna duk labaran da muke ji shine ba zaɓe suke so a yi ba suna tsoron a yi zaɓe suna abin da suka tsara shine su sace kayan zaɓe su rubuta sakamakon zaɓe ah, da wannan magana da kuma tsare-tsaren da muka idan allah ya da ko ina a jihar kaduna kudancin kaduna arewacin kaduna har da tsakiyar kaduna inda kwanan aka samu ɗan tashi hankali insha allahu za a samu jami'an tsaro kuma za a yi zaɓen lami lafiya madauke ka zuwa birnin gwari da ma kila tsallakin zamfara da katsina ɗin kamar yadda hausa yake faɗa in har ba iya kaiwa ga tabbatar da ba da tsaro ga al'ummar gari da ke kai da kawa ba ya za ka ce ya za ka gamsar da mutane cewa su fito babu matsala su fito su yi zaɓen nan eh domin ai ranan da ranan zaɓe rana daban take ranan zaɓe ba abin da ake sai zaɓe saboda ka jami'an tsaro da suke sauran ayyuka za a iya jawo su a sa su kan maganan zaɓe kawai shi yasa a ranan zaɓe za ga kafi ganin ma 'yan sanda eh, idan yau eh, eh, ka fita kana yawo ba za ga 'yan sanda da yawa kamar in ka fita ranan zaɓe ba domin waɗanda suke wasu ayyuka ma za a jawo su a sa su wannan aiki haka soja saboda haka ni ina gani bai kamata mutane su wani ji tsoro ba idan allah ya yarda za a samu jami'an tsaro da suka isa ranar zaɓe kamar mu yanzu a jihar kaduna banda 'yan sanda da muke da su akwai mutane da eh, inspector na 'yan sanda ya turo su taimaka ma 'yan sandan da ke kaduna dubu goma sha uku da muke da su a kaduna su taimake su eh, ranar zaɓe saboda haka haka sojoji ma akwai wanda aka shigo da su daga wasu jihohi domin wasu jihohin sun fi wasu matsaloli na tsaro saboda haka jihohin da ba su da matsaloli an ɗauko mutane daga wayannan sojoji da 'yan sanda daga wayannan jihohi an kai su jihohi da suke da matsaloli saboda haka ban tsammanin mutane ya kamata su damu ba idan Allah ya da tsare-tsaren da mu da muka yi a jihar Kaduna da kuma tsare-tsaren da muka san sauran abokanmu gwamnoni suke yi tare da jami'an tsaron su da wannan zama da muka yi da shugaban kasa ya tabbatar mana da cewa za a samu wannan ah, tsaron kuma za a yi zaɓe lami lafiya. Gwamnan jihar Kaduna kenan Malam Nasiru Ahmad Alfai a cikin tattaunawa da suka yi tare da wakilin Hassan Umar Faruk a fadar shugaban kasa kan batun da suka shafi tsaro da kuma zaɓe da za a yi baki ɗaya. Shi ma Sufeta Janar na 'yan sandan Najeriya a halin yanzu ya tattauna ya kuma yi ƙarin haske kan batuwan da suke ɗaukar hankali da kuma irin yadda za su mai da hankali kan sha'anin zaɓe wanda ya ce rundunar ta riga ta shirya tsab domin ganin an yi hakan baki ɗaya. Game da maganar tsaro kuma abubuwan da ya faɗa muna mu yi game da maganar tsaro a kan cewa mu yi duk inda za mu yi mu ga cewa duk wanda ya fita zabe ba wulakanta shi ba kowa ya fita gari ya yi zabe ko 'yan sanda ko immigration ko uh, ah, duk security personnel din da yake aikin election ya ga cewa ba wulakanta jama'a ba suka fito zabe maganar satan zabe duk wanda ya yi wannan shirin na fita ka saci kuriya ko ko ka kwace akwate in ka fita duk abin da ya faru da kai kai ka ja kowa ya je jefa kuriya ba wani karka sa tsoro a zuciyanka ba wanda zai fita ya hana ka jefa kuri'a duk wanda ya fito zai hana ka jefa kuri'a to wannan mutumin abin da ya faru da shi ja. Spita janar na 'yan sandan Najeriya kenan Muhammad Abubakar ke karin haske kan batuwan da suka shafi maganar sha'anin tsaro da kuma irin abubuwan da ake kallon cewa Najeriya za ta fuskanta musamman dai na sha'anin zaɓe wanda za a yi shi nan ba da jimawa ba. bangare ɗaya kuwa wani jigo a cikin jam'iyyar apc alhaji muhammadu murtala ya ce duk da yake dai ba su ji daɗin wancan ɗage zaben da aka yi ba amma da ya kamata 'yan najeriya su mai da su kuma su rungumi kaddara da kan irin abubuwan da ke faru domin alama ce ta nasara abin da zan iya cewa a nan shine fi sabilillahi ba mu ji daɗi ba ba mu ji daɗi ba kuwa din ba al'umma adalci ba rashin adalci kuma da ba al'umma ba shine mutane da yawa na tabbata magoya bayan mu da suke jihohi daban-daban masu nisa sun so su dawo su zo su yi zaɓe a jihohinsu a lokal government ɗinsu a sun zo suna shirye-shiryen fitowa da washe gari awa shida kafin lokacin zaɓe aka zo aka ce ai an soke wannan zaɓe an ƙara sati guda so aka ga anan ba a al'umma adalci ba so mutumin da ya fito daga bayarsa ya tafi kebbi me za ka ce mushi ko ko mutumin da ke bayarsa ya tafi mai duguri me za ka ce wannan fi sabilillahi so wajibi ne nake gani a ita hukumar zaɓe duk abin da za a yi ta dokar zaɓe ba ta hana damar doka abin da take cewa idan an ce saura awa 24 ne za a yi zaɓe to tunda an ɗaga zaɓe ko ita kuma ba kuma jam'iyyu bane suka ɗaga zaɓe ita hukumar zaɓe ne ta ɗaga zaɓenta saboda haka dole a shugabannin jam'iyya su to su baiwa al'umma haƙuri su tabbatar da mutanen nan da suka zo suke da niyyar zuwa su jajirce su yi abin da suka ga ya dace su yi su zaɓi shugabanci da irin wanda suke so suke son yi shugabance su a wannan zaɓe da ke tafe saboda haka wajibi ne ita hukumar zaɓe ta fito ƙarara ta baiwa jam'iyyun siyasa dama su fito su ci gaba da yakin neman zaɓe da su samu su baiwa al'umma haƙuri. Alhaji Muhammadu Murtala ke kenan jigo a cikin jam'iyyar APC ke karin haske kan batuwa da suka shafi zaben shekara ta da 2019. Sai bangaren sai mai gaskiya waɗanda waɗansu masu kishin tafiyar shugaban ƙasa Muhammadu Buhari ke ɗaukar nauyin kamuku. Masu kallo mu da warhaka mu da saduwa ta cikin wani bangaren turbar demokradiyya mai lakabi da sai mai gaskiya inda mukan zanta da wasu masu kishin najeriya da kan bayyana mana irin nasarorin da aka samu a ƙarƙashin gwamnatin muhammadu buhari kana tare da mai gaskiya kana tare da mai gaskiya mai farin jini jama'a haba ai dole ne a bi mu da ce mun fitar da wani tufa ne killa ba za a bi mu inda aka yi amma alhamdulillah saboda daga hangen mota ma hoton baba za ka ga inda jama'a suka ihu suna bi mu to ba abin da zan ce baba da ya rike kamar da yake mai gaskiya ya rike gaskiyan shi kun ga kuma inda jama'a suka bi mu ba muna aka bi sunan da muka rike kaga ko'ina mutane daga mai pure water mai baro wane ne kasuwa kaga inda yake to alhamdulillah zan ce ba mu da wani magana sai alhamdulillah mun zaga mun je eh, life camp area mun je eh, gwarimfa muka je nyanya karo muka saka dawowa headquarter namu wannan gwamnatin ba irin gwamnatin baya bace jiya da safe ina zanne da safe sai kawai aka turo min test cewar in tura sunana da account dina da namban waya na a karkashin jagorancin trader money ina tura ba a kai awa ɗaya ba ko awa biyu sai ga dubu goma a account dina kuma wannan kuɗi sun taimake ni sosai saboda ina cikin wani hali dan yan karikite na da nake da shi sun kare ina zuwa sai na je amfani da su na cigaba da kasuwa na wannan abu na ji daɗin shi sosai wasu sun samu su biyu wasu sun samu su uku wasu ma su hudu suka samu akwai wanda ya samu dubu saba'in a cikin trader money dai mutumi ne mai gaskiya kuma mutumin da muke so annan kasar najeriya shine mai gaskiya saboda me ya duk wahalar mu zo mun shiga da kasar shine rashin gaskiya a diga sata sata din nan for instance din shi ya creating ya block hanya hanyoyi da za a riga irin sata by creating single account kaga irin wannan su revenue za su riga shigowa kasar najeriya kuma kaga empire din nan da ya creating kagan both daga state level zuwa federal level ya taimaka ma mutane a least ko yaya ne sannan kuma kaga irin sun railway staff wasu ma sun duba a duniya su ya za su wasu ba su da yara wasu ba su da ido wasu ma sun haukace akan wai ba su taba tunani wai za sake biya musu kuɗin su ba amma ya zo ya biya su kuma mun ji na su police kwanan da aka haka kuma musu wasu da ya rage din nan za a ba su mu dai kai a ba Muhammadu Buhari chance kuma ya sake kuma san zai gyara abubuwa me muke so mutumi daya mai kyau wanda zai mana gyara shi da ba masu wanda za su zo su rude mu su zo su sake lalace mana abubuwa a zabe muhammadu buhari shine mai gaskiya yanzu kuma mai gaskiya shine muke so kuma allah ba shi dogon rai da kuma lafiya muna goyon bayan zaben mai gida jiran muhammadu buhari domin ya dawo ya ci gaba da yare kasar nan kuma a zagayen da muka yi mutane mun yi sha'awa kwarai da gaske domin da mutane suna ta towa suna ta bamu goyon baya suna ta ihu suna ta karɓar poster wanda ya nuna cewa ƙasar nan kowa ya yarda cewa wannan dattijo mai mutunci ya dawo domin ya ci gaba da mulka kasar nan zahiri tun da ake mulkin demokaradiyya ba a taɓa samun dattijo jajirtacce wanda ya cancanta ya rike talakawa ya tallabi najeriya kamar wannan dattijo ba ba don komai ba saboda ya yi abin a gani abubuwan da ya a gani ba su faɗa wannan tallafi na 'yan power da ake badawa ya taimakawa mutane sosai bugu da ƙari ya ceto mutane ya karɓo kuɗin mutane wanda aka ririke sannan kuma yana yaƙi da cin hanci sannan kuma duk wanda zai fito ya ce bai ga aikin janar muhammadu buhari a wannan ƙasan ba to ba mai yawo ba ne To, da haka kuma muka kawo ƙarshen wani bangare na turbar demokradiyya mai lakabi da sai mai gaskiya wanda AA suka ɗauki neman kawo muku. Sunana Abdul Yusuf sai kuma gobe idan Allah ya kai mu. gaskiya ba gaskiya baba. mu. masu kishin tafiya da shugaban kasa Muhammadu Buhari ke daukar nauyin kawo muku a kullum. Masu kallon mu tare da sauran kuna iya kasancewa tare da mu a cikin wannan shine turbar demokradiya ta hanyar turo sakonnin ku irin abun da ke faruwa a siyasance a jihohin ku kana hukumomin ku garuruwan ku da kuke kallon wannan shine turbar demokradiya. Za ku iya kasancewa tare da mu a cikin wannan shiri ne ta hanyar turo sakonnin naku a shafin mu na Facebook turbar demokradiya. Za kuma ku iya kallon shirye-shiryen mu da suka gabata a shafin YouTube suna nan mun jibge a gare ku. da haka zan jalabulan wannan shiri a yau a madadin waɗanda suka taimaka wannan shi na turbar demokradiyya ya zo ƙarshe ni dahiru ahmad na jagoranci gabatar da shirin nake cewa sai allah a sake haɗa mu